ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون menene amfanin abin da suka kasance a kai na duniya zai yi masu kuma ba su tsinana masu komai ba